Kisan kare dangi na kabilar Tutsi a ƙasar Rwanda shine aka fi yi ma shari'a a cikin tarihin duniya. Kisan kare dangin ya faru daga ranar 7 ga watan Afrilu zuwa ranar 17 ga watan Julin shekara 1994 kimanin 'yan ƙasar Rwanda 800 aka kashe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta umarni kafa wani kwamitin bincike 'yan ƙasar Rwanda shi shari'a masu laifin wannan kisan kare dangi. Thierry Cruvelier, shugaban editan jaridar Justice France Info. Da ta yi abin da babu shi da ba a taba tsammani ba shine hukuntawa bayan kisan kare dangi miliyoyin jama'a 'yan Rwanda ne aka hukunta a gaban kotu da kuma kotu dubu goma sha biyu da aka girka abu ne mai wahala da waɗanda ragowar yaƙi ta bari da kuma waɗanda aka yi ta zargi. Mutanen da ke da hannu cikin wannan kisan kare dangi ba su tserewa shari'a ba a cikin watan Nuwamban shekara 1990 94 majalisar ɗinkin duniya ta kafawa kotun hukunta mai laifuka ta rwanda thierry cruvelier ya yi bayani kan yadda wannan kotu take aiki wannan kisan ƙarin dange an yi hukunci a kotun hukunta masu manyan laifuka ta majalisar ɗinkin duniya da ke tanzania a shekaru 20 ba su huce hukunta mutum 75 ba amma sun fi hukunta manyan shama'an 'yan siyasa da kafafen yada labarai sai dai ya ba da damar sanin kasancewar shari'ar kisan kare dangi. Tare da tura wasu daga cikinsu a cikin kasashen Afirka kamar ƙasar Nijar duk da cewa kotu ta sake su masu hannu kan wannan kisan kare dangi ba su taɓa yarda da cewa ba su 'yan kisan kare dangi ne. Mummunan tarihi ne a cewar Cere Crivellier. Tarihin mutanen Ruwanda waɗanda kotun hukunta mai laifuka ta turo a Nijar. Nijar ta sanya hannu bisa yarjejeniyar kafin daga baya ya ta fito ta karyata kowa ya fada cikin rudani shine mummunar darasi da za a iya rikewa yankin sahel na fama da ta'addanci tun yau da 'yan shekaru watakila za a gina wata shari'a kan misalin rwanda abu ne mai wahala a yau a kirkiri wata sabuwar kotu ta duniya da ke kama da irin ta hukunta masu kisan kare dangi mawuyaci abu ne majalisar tsaro ta kada ƙuri'a. ina ganin irin wannan tsari ba zai samu gurbin zama ba partageable.